اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ‘Yan uwa, عليكم alaikum wa rahmatullahi wa Da farko muna farawa da ƙara jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya faɗaɗa rayuwarmu ta kawo wannan rana ta litinin 24 24 ga watan tara watan ramadan hijira ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1443 wanda yau din ita ce ranar 25 ga watan hudu shekara ta 2022 allah tabaraka wa ta'ala cikin yardarsa da amincewarsa ya faɗaɗa rayuwarmu ya haɗa fiskokinmu a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a da ke nan area 10 a nan babban birnin tarayya abuja domin ci gaba da tafsirin alkur'ani na wannan shekara da ke gudana a wannan masallaci idan 'yan uwa ba a mance ba jiya mun tsaya ne a suratul bakara aya ta 243 faɗin allah ta'ala a tara ilal ladhina kharaju min diyarihim wanda wannan aya Ah, kamar yadda shi imamu shankiti ya bayani cewa babban abin da aya take karantar da mu jajircewa da kuma karfafa gwiwa akan fito na fito da makiya Allah da makiya addinin Allah da makiyan al'umma kar a sanya masu idanu ya zama an sanya masu idanu suna iya yin ta'addancin su yadda suka ga dama so yana da kyau a karfafa musulmi gwiwa ta yadda idan bukata ta taso to za a tsaya a jajirce a yi duk abin da ya kamata sannan ita wannan aya malamai suka ce wa yu'khadhu min hadhihi al-ayati adamu jawaz al-firar min at-ta'un daga cikin abin da za a fahimta daga wannan aya baya halarta mutane su gudu daga at-ta'un wato me ake cewa annoba idan ana annoba baya halatta mutum ya gudu ce ya gano wani garin da ba a annoba bari ya hau jirgi ya tafi can ko ya hau mota ya tafi can guduwa daga annoba guduwa ne daga kaddara ta ubangiji idan aka ce annoba wa ka bi ardin wa anta fiha annoba ta faru a gari kai kuma ga ka a garin to da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahaya anil firar annabi ya hana gudu wato kar mutum ya gudu minat ta'un daga wannan da'un saboda Allah ta'ala yana faɗi cikin sura suratun nisa yana cewa aina ma takunu yudrikumul maut aina ma takunu yudrikumul maut Allah tabaraka wata'ala ce aina ma ta kunu duk inda kuka shiga duk inda kuka samu kanku a ko ina kuka kasance yudrikumul mautu mutuwa sai ta same ku duk yadda mutum yayi kawai abu guda ne yasa kaga ba mu mutu ba mu da kaga muna numfashin na abu ɗaya ne hana mutuwa lokacin mu ne kawai bai cika ba amma in lokaci ya cika ko a ina mutum yake sai mutuwa ta riske shi a inda yake kuma sai ta ɗauke shi aina ma ta kunu yudrikumul maut da wannan irin ayoyin ma ka daina wahalar da kanka mutum ya ta wasu 'yan dabaru a'a ya dogara ga Allah ya ci gaba da gudanar da al'amuransa gwargwadon ikonsa domin aina mata kunu yudrikumul maut ko ina kuke mutuwa sai ta riske ku ashe dan mutum ya gudu daga annoba guduwa ne wanda bai tsira ba al-imam ibnu kathir a cikin tafsirin sa tafsirul qur'an al-azim yace wannan aya alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun wato baka ga wa'anda suka yi fita a gidajensu ba suna dubun dubata to an samu ruwaya daga dan Abbas annahum kanu arba'ata alafin cewa mutanen nan su dubu hudu ne a wata riwaya samaniyata alaf mutanen su dubu takwas ne a wata riwaya arba'una alfan wato haka tarihi yake za ka ji maganganu daban-daban ko sun kai su dubu arba'in sun kai su dubu takwas ko ma dai su nawa ne kharaju firaran min ta'un dalilin fitan nasu guduwa suke yi daga ta'un wato me ake ce A annoba suna gudun annoba da ke faruwa ne kalu suka ce na'ati ardan laysa laha mautun mu tsere jama'a gari kowa ya zo mu gudu mu je inda ba mutuwa mu je garin da ba mutuwa hatta idza kanu bi mawdi kaza wa kaza sai da suka zo waje kaza da waje kaza an ambaci sunan shi a tarihi sai Allah ya ce mutu sai Allah ya ce gaba ɗaya ku mutu gaba ɗayanku da manyanku da yaranku da matanku da na goye da kowa gaba ɗaya ku mutu Allah ya ba da umarni guda cewa duk a mutu gaba ɗaya to kuma nan aka yi ta nan take aka mutu suna nan a kwance sun riga sun mutu famarra alaihim nabiyyu min al-anbiya aka samu wani annabi daga cikin annabawa ya zo wucewa a rabbahu an yuhyihu ya roƙi ubangijinsa ya Allah waɗannan a taimaka a tashe su ya Allah a tashe su ya Allah an gwada musu aya tunda sun ga aya to a taimaka a tashe su nan take annabin ya roƙi Allah fa ajabahum ko fa ahyahum Allah ta'ala ya tashe su wannan shine faɗin Allah ta'ala da yake cewa alam tara ila allazina kharaju min diyarihim wa hum ulufun Dieu. faƙala lahum Allahu mutu Allah ya ce musu ku mutu sun ma ahayahum sai ya raya su to kaji yadda aka yi suka mutun kuma kaji yadda aka yi Allah ya raya su wa kana fi ihya'ihim ibratun wa dalilun qati'un ala wuqu'il ma'adil jasmani ko al-jismani a cikin kashe su da tayar da su akwai dalili yankakke wanda babu shakka cewa Allah ta'ala zai tada mai jikin da ya rududdige cikin ƙasa duk yadda jiki ya kai da rududdigewa sai an kai ranar da Allah zai tada wannan jikin ya ci gaba da rayuwa wannan dole mai imani ya yarda da wannan ana ganewa ko mutumin da yake musulmi mai imani dole ya yarda cewa akwai ranar da Allah zai tada shi zai ainihin tada jikinsa eh yawmal qiyamati ranar tashin alkiyama Allah ta'ala ya ce inna Allah lazu fadlin ala nasi Allah ma abocin falala ne ga mutane ai fi ma yurihim abin da yake nuna musu min ayatil bahira na ayoyi bayyanannu wal hujajil qati'a da hujjoji ga sunan yanke ana gani wadda lalata ga da kuma hujjoji ainihin gamsasu sai dai walakin na aktharan nasi la yashkurun mutane da yawa duk abin da Allah zai gwada na aya ba su fahimta komai yanzu don allah corona da aka yi corona corona ba aya ba ce eh ka ji yadda allah ya dakatar da duniya mala idan da za ka yi wa'azi ko ka ba da duk abin da za ka faɗa don a dakatar da tafiyar jirage za a bari a rufe airport airport za a yi a zauna gida ko sati guda a bautawa allah za a yi duk abin da za ka faɗa ba za a yi ba amma ka ji wani ikon allah da Allah ta'ala ya tashi sai dakatar da duniya gaba ɗaya duniya komi ya tsaya cik kai wani aiki sai Allah wato Allah ya gwada mana lokacin corona cewa duniyan nan ta wace kuma ni ke tafiyar da ita kuma tabbas Allah ke tafiyar da ita malam sai gashi komai ya tsaya aka rufe gareji gareji a Najeriya aka rufe kasuwanni a Najeriya aka rufe duk wata kasuwa da ka sani aka rufe duk wani ofis da ka sani aka rufe ko ina aka matsa mutane su koma cikin gida su zauna da Allah ya so wannan yanayin ya ci gaba wallahi haka zai ci gaba ba wanda ya isa ya canja shi in ba Allah ba ashe har gobe akwai wa'azi gare mu akwai tunatarwa gare mu akwai lurarwa gare mu cewa idan al'amura suka gagara ana komawa ne ga mai al'amura shine Allah shine kaɗai yake iya maida su al'amura su koma daidai shi yasa idan kana da matsala malam ka rabu da kowa ka kama Allah ka rabu da kowa kama Allah yi ta gaya wa Allah za a wayi gari wannan matsala taka ta koma labari ta ma sai mutum ya bar Allah ya koma wajen bayan Allah to wannan akwai hujjoji tabbas wanda suke gwada ainihin cewa lallai ah, Allah shine Allah sai dai mutane da yawa ba sa gode wa Allah akan wannan to kaji ai la yaqumuna bi shukri ma an'ama Allahu bihi alaihim ba sa tsayuwa su gode wa Allah irin ni'imar da ya musu fi dinihim wa duniyahum a addinin su ko kuma bangaren ainihin rayuwarsu bangaren addini Allah ya mana rayuwa wato ya mana ah, abin nan ah, abubuwan da zamu gode daban-daban haka nan bangaren mu ko ina Allah ya mana baiwa daban-daban wanda ya cancanta ainihin mu gode masa to kaji وفي هذه القصة إبرة ودليل على أنه لن يغني حذر من قدر أتكن ونن آية ما لم يسك شيء ممفهن أكوي حجة لكي تبتد دي يد أكا كي أكا كومو تاكا تنسان بايا كنجي كا تاكا تنسان بايا كنجي كرغ قدر أبنجي ana ganewa duk yadda ka kai daga taka tsantsan idan kaddara ta zo to taka tsantsan baya aiki jama'a muna gane wannan idan Allah ya kaddara za a ɗauke mutum waya duk yadda ya kai da takatsantsan kaddara tana zuwa sai kuma a ɗauke wayar ya yi takatsantsan ɗin amma abin da yake faruwan bai fasa faruwa ba kamar yadda abdullahi dan abbas yake faɗa yake cewa idza nazala alqadaru amiyal basar idan kaddara za ta sauka ido me makancewa yake eh idan kaddara za ta sauka wa mutum sai idan shi makanci da yawa za ga mutum zai tsallaka titi ga mota za ta buge shi ku ta ce mishi wane mota wane mota wane baya ji saboda amiyal basar idon ya riga ya mai ya rufe baya gani ga rami a gaban shi kuna ce mishi rami Allah ya kaddara sai ya fada ya karye kuna rami rami rami shi baya gani ku kuke gani jama'a muna gane wannan idan kaddara ta zo akwai fault a motan mutum ko a jirgin sama sai a waye gari duk matuƙa jirgin Allah ya hana su ganin wannan fault din ganin ganin wannan matsala ba za su ganta ba saboda me nazalal qadaru fa amiyal basar kaddara Allah ta riga ta sauka don haka idanu sun me sun rufe ba abin da za su gani don haka kaddara da kake ganinta idan ta riga ta gitta to shikenan magana ya kare Allah ta'ala ya dora mu akan daidai to wannan ke gwada maka wa annahu la malja'a min Allah illa ilaihi duk yadda za a kai a komo ba wurin gudu daga Allah sai dai a koma ga Allah din fa inna haula ifarru min alwaba'i wayancan kaga ai sun guje me annoba e talaban li tulil hayat dan rayuwarsu ta tsawaita to kuma ina fa umilu bi naqidi qasdihim sai Allah ya mu'amalance su da kishiyar niyyarsu me niyyarsu tsawon rayuwa me suke gudu gajartar rayuwa mutuwa ko sai Allah ya kawo musu gajartar rayuwa sai ya kashe su kuma nan take babu ma ba su lokaci jama'a muna gane wannan idan Allah yana ƙaunarka idan ka zo da tutsu a kan dokokin Allah sai Allah ta'ala ya kawo maka kishiyar abin da ka aikata ko ka nema sai ka dawo hanyar Allah misali mutum ya bar hanyar halal ya bi hanyar haram wajen tara dukiya idan Allah yana ƙaunar shi sai ya ƙara da dukiya don ya dawo wajen Allah ana gane wannan ai sai Allah ya mashi haka da zaran mutum ya je inda Allah bai so sai Allah ya kwaɗo shi idan Allah ya kwaɗe shi sai ya dawo wajen Allah idan ko mutum ya ga yana wa Allah kuma yana samun yadda yake so ko yana cewa Allah ka tsaye kuma yana samun yadda yake so to wannan daurin lala ne Allah ya mashi ba ya ce lala mai kamar mai mai kamar sake kamar mutum yana sake alhali ta lala ne shine wanda Allah yake cewa sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun ya ce sanastadrijuhum Allah ta'ala ya ce kyale ne da wanda yake kareta wannan alkur'ani duk wanda ka ga yana kareta alkur'ani yana abin da ya ga dama game da alkur'ani Allah ya ce banni da shi eh ta lala nake mai sa nastadrijuhum min haythu la ya'lamuna eh da sannu zan musu zan sa musu igiyar talala ta inda ba su sani ba mutum ya ta ganin yadda yake so to radda Allah ya damke shi to lalle kuma nan ba zai ji daɗi ba Allah ta'ala ya tsare mu an samu hadisi na Abdulrahman dan Auf Allah ya kara masa yadda ya ce anna umara kharaja ila sham umar dan khattabi sarkin musulmi umar khalifa na biyu ya fita zuwa ƙasar sham sham lokacin ba headquarter ba ce jaha ce daga cikin jihohin musulunci wanda suke karkashin madina falamma kana bisarga lokacin da ya zo wani wuri da ake kiran shi sarg balagahu annal waba'a kada waqa bi sham sai labari ya zo mishi cewa an fara annoba a sham don haka kada ya je sham fa akhbarahu abdurrahman ibn auf abdurrahman dan auf sai ya bashi labari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qal annabi ya faɗi ni naji idza sami'tum bi ardin idan kuka ji labari wani gari ana annoba fala taqdamu alaihi kar ku je wannan gari fala taqdamu alaihi kar ku je garin wa idza waqa'a bi ardin wa antum fiha in kuma annoba ta faru a gari ku kuna cikin garin abin ya faru fala ta kharuju firaran minhu kar ku fita saboda ku gudu an gane dokan idan kuna wani gari ana annoba a wani gari kar ku je garin da ake annoba ku daga me ku daga tafiya ku fasa tafiya idan kuma annobar ta faru a wani gari ku kuma kuna cikin garin da annoban ta faru kada wanda ya gudu kada mutum ɗaya ya gudu kowa ya tsaya sai an ga inda al'amura suka kasance hadisin yana cikin bukari hadisi na 5730 yana cikin muslim hadisi na 2219 yana cikin sahihu ibn hibban hadisi na 2953 har yanzu an samu hadisi na usama ibn zaidin ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce inna hazal waja'a kun ga wannan ciwo da kuke gani awis sakama wannan rashin lafiya to rijizun uzziba bihi ba'dul umami qablakum wato azaba ce da Allah ya azabtar da wasu al'ummomi kafin ku annoba ai ta mutuwa kaga mu Najeriya ba mu san korona ba sosai kawai mu matsalar mu da korona a Najeriya an tatse mu a gida an ban mu da yunwa an hana mu fita kuma ba mu da abinci wallahi mutanen da ke kwana da yunwa wanda na sani malam wane mutum haka aka yi ta kwana da yunwa don dama mafi yawan mu 'yan najeriya kuta yaumin ne daily bread kuke jago 'yan daily bread da an yi irin yadda aka yi kasashen turawa da ba za mu san me ake ciki ba a zo a aje kankwasa ma a aje ma abinci ai ka gan aka ce ai wata shida ma sai ka ba eh kai biyayya mutane fa waye suka da suka ga za su mutu ga mutuwa a cikin gida ga ta waje gara a fito a mutu kawai dole aka fito saboda an tatsa mutane da yawa kuma ba abin da aka yi musu sai ƙarya kana zaune ka ji tv na cewa wai an zo unguwarku an raba abincin corona kana ji kana gani ana ma ƙarya ƙarya a ce maka kana zaune kana kallon tv ka wai an zo unguwarku an raba abincin corona kai kuma ga ka unguwar yunwa za ta kashe ka amma kamar ƙasar turawa malam sun san meye corona sun san annoba corona a ce maka a rana mutum dubu sun mutu eh mutum dubu ɗaya su mutu mutum ɗari biyar su mutu mutum ɗari uku su mutu mutuwa ake yadda ka san bishiya ta bushe tana kakkaɓa ai an gane haka turawan nan suka yi ta mutuwa don haka mu in ka ce corona abinda za mu ɗauka kana nufin yunwa da muka sha cikin gida su kuma in ka ce corona wani mugun ciwo da aka yi wanda rana ɗaya mutum dubu su mutu kaga bai yiwuwa ka ce corona ƙarya ce a'a mu ne muka samu makaryata a ƙasanmu waɗanda suka fake da korona suka azurta kansu ita korona gaskiya ce amma ta najeriya to akwai lauje cikin naɗi idan mutum biyu suka kamu sai a ce ɗari biyu ne saboda a fidda kuɗi da yawa eh kasan balarabe yana cewa masa'ibu ƙaumin inda ƙaumin fawa'idu ai an gane larabcin masa'ibu ƙaumin inda ƙaumin fawa'idu masifar wasu mutane to fa'ida ce a wajen wasu mutane idan wani ya fada masifa to wani shi komiya shi ta yi daidai kana tafiya a mota kawai ka taka kusa fa iska ya sace kaga baka ne zai ce sannu Allah kiyaye na gaba wannan da ta faru matso na matso eh matso da likita ya ga an ɗauko mutum ga yana shabe shabe yana yana yana niyyar mutuwa yana sannu sannu kuma yana yana yana jin daɗi eh da ka shiga wani irin kes murɗaɗɗe aka damƙe mutum aka shigar da shi wani lungu yana faɗin my lawyer mai loya da an kira loya ce ai na shiga wani matsala ka zo yanzu ya ce yawa masha Allah ana ganewa idan haka nan ba za ka mai sadaka ba amma in ka shiga matsala fa za ka nemo lauya in ka shiga matsala fa za ka nemo likita za ka nemo mai faci za ka nemo kaza za ka nemo kaza kaga kenan masaibu qaumin inda qaumin fawaidu to mu kuma a Najeriya a duk lokacin da al'umma suka shiga masifa sai wasu su yi amfani da wannan dama yau da an ga an fara layin mai a gidan mai motoci biyar zuwa goma to malam 'yan black market sai kuma a sa jama'a cikin halin kakani kai sai ya zama na cewa mai ya zama alaka kai wasu hajjira suke a shiga masifa sai amfani da wannan masifar haka yau da wani zai gano duk kasuwan nan ba mai siga sai shagon shi malam za a sha wuya a ina jin anan da ke gaya muku wata shekara can da ta wuce banda ta corona buhun siga naira dubu goma sha shida asali a dubu sha biyar mutane suna tsaye suna layi ana buga wa juna waya cewa ai ya eh, menene siga ta ƙara kudi sai mutum ya maida ta dubu sha shida masu sayan fa su a layi suna saye sai suka ji an maida sha shida wani ya saya sha biyar kai kuma an ce sha shida kafin nan da minti goma zuwa sha biyar sai ce sha takwas kafin nan sai ta kai ashirin kafin nan sai ta ɗora akan ashirin wace irin ƙasa ce wannan mutum yana jira yan uwan shi su fada masifa ya tsananta musu to Allah ya tsare mu da haka duk wa'annan annoba da ake gani kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake bayani a wannan hadisi yace kun ga wannan ciwo kun ga wannan annoba wato wata azaba ce da Allah ya azabtar da wasu al'ummomi da suka wuce kafin ku thumma baqiya ba'du fil ardi ko bil ardi sai annobar ta ci gaba da zama a bayan ƙasa dan saura sauranta ne ya rage annoban da aka kashe wasu da shi sauranta ne ya rage a bayan ƙasa fa ya al-marrata wa ya'ti ukhra wani lokaci annoba ta tafi kaga mutane suna zaune lafiya wani lokaci kuma annoba ta dawo faman sami bihi bi ardin duk wanda ya ji labarin ana annoba a wani gari fala taqdamanna alaihi karka kuskura ka je garin in ji manzon Allah an gane magana kada ka kuskura ka je wa man waqa bi ardin wa huwa biha idan ku annoba ta faru a wani gari kai kuma already kana cikin garin annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa fala yukhrijannahu alfiraru minhu kada gudun annoban ya sa ka bar garin ka zauna a garin idan Allah ya sa annoba za ta taba ka za ta taba ka idan Allah bai sa za ta taba ka ba ba za ta taba ka ba ko ai mun ga da aka yi a corona an ta yin abin da za a yi duk abin da za a yi sai da ta kashe wasu mutane wasu mutane kuma Allah ya tsiratar da su to haka annoba take Allah ta'ala ya tsare mu da tsarewarsa wannan aya mun karanta faɗin Allah ta'ala wa qatilu fi sabilillahi mun riga mun karanta ko sai wuce kawai zamu wato ku yaki saboda ɗauka kalma Allah wa alamu anna Allah samiun alim to abin da aya take karantarwa shine aljihadu la yuqarrib wa la yub'id jihadi dan ka je jihadi alfiraru min aljihad gudun ka daga jihadi bai kusantar da kai a lahira kuma bai kusantar da kai bai nisa taka da duniya kuma bai kusantar da kai lahira ba shi ke nuna mutum zai mutu ba a'a ita mutuwa wani abu ce daban daga Allah kamar yadda ake samu a ainihin abubuwa suna gudana muna gani suna zama mana wa'azi kama an hazara la min alqadar da wannan mun ji sannan guduwa daga jihadi to dai baya kubutar da mutum kuma baya nisanta mutum daga ajalinsa abinda Allah ta'ala ya kaddara zai faru sai ya faru shi yasa su munafukai, kullun suna ba mutane tsoro idan kana zuwa yaƙi za a kashe ka za ka shiga uku wallahi idan baka daina irin wannan wa'azin ba wani ya ce mai in dai kana wa'azi akan boko haram sai sun kashe ka ce iko sai Allah wai kana wa'azi akan boko haram sai sun kashe ka shi a tsammanin sa idan boko haram za su kawo hari misali ina wajen dan bana wa'azi akan su za su kyale ni a tunaninsa eh mutumin da ya kashe jariri jariri ya eh, ko ba haka ba mata da ciki ai mala ina ga ma boko haram sai dai in ba ku karan batta ba tunda yan ta'adda ne ba makawa sun kashe kadin sai dai ba su haɗu da kai ba wai dan to wannan zai sa a daina faɗakar da jama'a akan illar su idan ba a faɗakar da jama'a ba matasan mu sai su ɗauka abin kirki ake kaji an ce Allahu akbar sai ka ɗauka kiran sallah ake abin kirki ake matasa su shiga ba da haka suka yaudari matasa ba cewa aljanna nan da nan da an kashe ka kawai sai aljanna mala'iku za su ɗauke ka su kai ka aljanna ka je ka kona gidajen mutane mala'iku wuta za su kai ka ka kashe mutane ba su je ba su gani ba wallahi wuta za a kai ka wallahi azim to ka ji gaskiya kenan in dai ka kashe mutane ba ji ba gani wallahi wuta za a kai ka ko shakka ban da shi domin Allah ta'ala ce wanda ya kashe mumini da gangan ya ce mai sakamakon shi wuta الله وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا to kaji hukuncin wanda ya kashe musulmi suna sallah a masallaci ya sa musu bom ana ganewa wanda ya tadda bayan Allah a kasuwa ya sa musu bom wanda ya tadda mutane a kan hanya ya sa musu bom wanda ya harbi kan uwa menene mai uwa da wabi ya kashe mutane Allah ya ce wa man yaqtul mu'mina muta'ammida duk wanda ya kashe mumini da gangan Allah ya ce fajaza'uhu jahannam masaukin shi na farko wutan jahannama kar kai tsammanin zai samu sauki Allah ce khalidan fiha nan zai dawwama wa gadiballahu alaihi yana da tukuici na fushin Allah Allah ya yi fushi da shi wala anahu kuma Allah ya tsine masa wa a'adda lahu azaban aziman Allah ya mashi tattalin azaba mai girma kai malam babu riba ka kashe wani mutum ba riba ko kaɗan Allah ya tsare mu to haka suke amfani da wannan suna ta jan matasa da kuɗi da abubuwa sai matashi kawai kaga koma dan boko haram ka rasa ya aka yi to idan ba a faɗakar da mutane ba ya za a su gane dole a gaya mutane illa boko haram da illa bandit da illan zubar da jini da illa kashe mutane dole a wa jama'a bayani musamman matasa saboda a wayan musu da kai yanzu da yawa wasu ba sa sanin zanga-zanga za a abujan nan sai sun zo abuja mota kawai za su hayo daga arewa su yi wannan wurin za a yi zanga-zanga a abuja da sun zo ko a dauke su a tafi da su zanga-zanga shi yasa idan ta ɓaci 'yan sanda suka hurgaɗe su sai ga wani yana neman ka taimake shi ka nuna mai hanyar inda zai je hau mota ya koma gida kenan ya nuna ba ɗan gari ba an ɗauko shi ne kawai don wannan akwai radda motoci uku suka yi parking a nan unguwanmu ne wannan a can unguwan mota uku suka yi fakin mai cin mutum sha takwas takwas wasu ma hada goyo duk mota ɗaya ya fi mutum ashirin a ciki suka yi fakin mutane suna ta sauka mutane suna ta sauka wannan daga ina na ce a'a ni a ban ga ta zama ba ni ban ga ta zama ba na tambayi mutanen daga ina babu cikakken bayani nan take na tafi wajen 'yan sanda na je na kira 'yan sanda aka zo aka tarkata su aka yi surin 'yan sanda ashe mutanen nan sun zo zanga-zanga ne na 'yan shi'a Allah ya taimake mu aka ɗari riƙe wannan adadin a wurin 'yan sanda suka je suka nemo lauyansu na 'yan shi'a ya zo ya fidda su daga baya amma dai ba su samu zuwa zanga-zanga ba jama'a muna gane wannan idan suka yi mota mota suka fita daga unguwarku daga layinku idan aka koro sun yi fada da 'yan sanda sai a zo a kama 'ya'yanku a madadi yana daga cikin matsalan malam bahaushe hausa fulani ba sa ɗaukan mataki kan abu haka kawai muna zaune a unguwarmu lami lafiya da daddare bayan isha'i manyan-manyan bos su zo da matasa sama da ashirin duk boss daya kuma mu ja baki mu shiru ga hukuma malakum kaifa takumun hmm. aina uqulukum bai kamata a shiru kan wannan ba kuma ka san abin da ke cikin motar ka san abin da ya kawo su ko ba komi dai ko da hannu suka faɗa da ku sai sun ji muku rauni ko ba haka ba amma hukuma ai ba wasa bane don haka muka yi magana da 'yan sanda police station ya cika aka samu kwastama ai da sai masifarsa ta kare kanmu can su je su belin kansa dan samu na beli ya yi mana sauki akan su ja mana bala'i da kun ga unguwan nan ba ku gane ba duk wanda ko gaba ku gane mashi ku yi magana da hukuma an fahimta ai duk wanda ko gaba ku gane mashi ba to kaji saboda yaron da ba ka tsammani wani sai an nuna shi a talabishin za a gane ashe ina zaune da mugu ban sani ba an kama shi gashi a tv ina jin alarama ma kake ba mu labari ko wani wanda aka nuno saboda Allah to wannan daga cikin sakaci duk siffar da mutum ya zo da ita bai hana a bincike shi to kaji ko da wandansa a gwiwa yake saboda sunna misali ba, ba, ba, haka wasu ke yi ba ko a gwiwa ya bashi mun ji malam daga ina kake daga wace makaranta waye malaminka wajen wa ka zo wa ka sani a nan ya aka ya za a yi na dai san bai wa a ce mutane 'yan boko suna da ilimin su irin wannan abu ya fako gare su ba kowa ya dace ya zo rabiya masallaci ya kwanta ba ba kowa ya dace rabiya ungoku ya kwanta ba jama'a muna gane wannan sannan ku rika binciken yara da suwa da suwa suke aboki da ina da ina suke shiga da me da me suke yi inda inda zai yiwu a ce gwamnati ta sa ido a secondary schools da higher institution ko mai ke gudanawa suna gani ba daga nan ake jan yara ba sai ka ga yara sun koma abu kaza wannan ya koma abu kaza ai ta fama da su ka ga yaro da taurin zuciya sannan kuma da yawa in na ga yara sun ɗinka baƙar riga faɗa nake musu duk yaron da na ga ɗinka baƙar riga za a iya samun rashin sa'a ran nan ka sako baƙar riga su kuma suna zanga-zanga a zo a kama ka kafin a gane kai ba dan shi Abba ne ka sha wuya kuma ka wahalar da wasu an fahimta ai ni na daina ɗinka baƙar riga ni tuni na haƙura ni tuni na haƙura da baƙar riga ba haram bane wallahi amma na bari na haƙura me dalili na ba ka sanin radda za su fito ko ba haka ba sai aka yi sa'a ka sa bakar riga su kuma sun yi hada da gwamnati shin me za ka yi bayani dan tun da bai ga wata alama ba da zai yi? abinda kawai yake gane su da shi bakar riga kuma ga ta ya kama wani bayani za ka yi kyale ka to kaga maganin kar a yi kenan ka zauna lafiya wani abin haƙura ake jama'a Allah ta'ala ya tsare yaranmu daga irin wannan miyagun ɗabi'u da miyagun ayyuka eh daga cikin siffan munafikai allazina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una allazina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu suka ce qul fadra'u qul fadra'u wata ɗabi'a daga cikin ɗabi'un munafukai su ne suka ce wa 'yan uwansu wa ƙa'adu suka zauna a gida sai suka ce lau a ta'una ma kutulu wai waɗanda suka je suka taya annabi jihadi aka kashe su ana ganewa irin su hamza asadullahi wa sayyidu shuhada irin su mus'abu dan umairi awwalu fara'il islam da manyan bayan Allah suka ce lau a ta'una ma kutulu da sun mana biyayya sun yi munafurci irin yadda muka yi sun ki fita da ba a kashe su ba eh idan wani abu ya same ka na jarabawa a wajen taimakon addini sai a ce ka gani inda ya saurare mu da za bai faru da shi ba law tsauna ma kutilu da ba a kashe su ba sai Allah ya ce kul ka ce musu o an anfusikumul mauta idan mutuwa ta zo muku in kun isa ku da mutuwa kuma kar ku mutu sun isa dole sai sun mutu rana tana zuwa to kaji Allah ta'ala yake cewa daga cikin yadda suke faɗi وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب سيأتي shikenan jazakallahu khairan wannan gaba ta fitar da abin da ake so suka ce rabbana lima katabata alaina alqital ya Allah me yasa ka wajabta mana yaki ya Allah ba mu son yaƙi ba mu son mutuwa ba mu son faɗa eh laula akhartana ila ajalin qarib ya Allah da ka mana jinkiri zuwa wani lokaci sai Allah ta'ala ce mai kul mata'ud duniya qalil in dai duniya ce dan jin daɗi ne kadan ana ganewa idan kowa yana tsoron mutuwa kowa ya ki shiga ɗan sanda kowa ya ki shiga soja kowa ya ki shiga aikin da zai je don Allah wa zai yi aikin eh aslan fa Allah ta'ala yana amfani da wasu mutane ne yana kare wasu mutane eh? a lokacin da kake bacci kana min fa? malam soja yana can a daji ɗan sanda yana can a daji ba bacci kai ko kana nan gida kana bacci aikinsa ne yasa ka samu bacci inda zai bar wurin ɗan ta'adda su kwararo ta wannan wurin in aka ce ka zauna kai baccin ba za ka yi shi ba haka ne ko ba haka ba ashe idan kowa ya ce ba zai je ba shi yasa inda aka ci gaba za a ce kowane gida sai kun ba mu yaro ɗaya ya yi soja akwai hikima cikin wannan kowane gida ku ba mu yaro ɗaya ya soja ku zaɓi wanda za ku bayar dole to kaji abinda wannan ayoyi guda biyu suke karantar da mu shi mutuwa dai in ta zo dole a mutu sannan mu cire tsoro daga ranmu idan aka samu 'yan ta'adda suka zo za su yi mana ta'addanci mu tsaya iyayen mu wajen ganin mun kare kanmu kar mu sallama kamar wata tunkiya kawai a yanke mu yadda aka ga dama jama'a mun fahimci wannan kar mu zama haka mu yi bakin yin mu wajen ganin mun kwaci kanmu daga me mun kwaci kanmu daga zaluncin azzalumai Allah ta'ala ya tsare mu ya tsare mu da tsarewarsa to wannan eh, aya kenan to sai aya ta 250 daidai yanzu Allah ta'ala ya bar magana yaƙi ya karkata kuma wajen mai wajen ciyarwa saboda Allah wajen abin da ya shafi taimako Allah ta'ala ce man zallazi ya Allah zullaha sai ya ce wallahu yaqbidu wa yabsutu wannan aya ta ɗari biyu da hamsin a cikin suratul baqara idan ka karanta tafsiri na al-misbahul munir fi tafsiri tafsir ibn kathir i'dadu jama'atin min ulama na shi safiyur rahman al-mubarak furi yake cewa alkardul Hassan hasan wa thawabuhu rance kyakkyawa da kuma ladarsa rance mai kyakkyawa kyakkyawan bashi da kuma ladarsa abinda wannan aya za ta karantar da mu don haka Allah ta'ala ya kira mu gaba ɗaya ce man zallazi yuqridullaha qardan hasanan ya ku masu imani waye zai ba Allah rance rance mai kyau wa zai ba Allah rance rance mai kyau fa yudha'ifahu lahu adha'afan kathira Allah ya nunka masa nunkin banunki Allah ya me ya nunka masa nunkin ba nunki babu mutumin da yake nunkawa kamar Allah ba shi mm. eh babu shi kamar yadda zamu ji nan gaba wallahu ya qabidu wa ya Allah shine alqabidu idan Allah ya yi wa mutum haka ya rike duk duniya ba mai iya azurta ka idan Allah ya bude kuwa to duk duniya ba mai iya toshe bawa shi yasa ya ce wallahu ya qabidu wa ya Allah yana riƙewa kuma yana sakewa Allah ta'ala yana damkewa kuma yana sakewa duk a gama abin da za a yi na rayuwar duniya wa ilaihi turja'una ga Allah za ku yi za ku koma ibn al-ha'im a cikin at-tibyan fi tafsiri garibul qur'an yake cewa ya qabidu wa yabsutu da aka ce ai yudayyiqu wa yuwassi'u Allah yakan kuntata arzikin bawa Allah yakan yalwata mashi ta fiskar ƙasashe wata ƙasar za ka ga Allah ya shimfiɗa mata arziki haka ne Allah ya ba ta arziki mai yawa wata ƙasar kuma ba ta da komi kuma ana nan wata rana sai ta samu kasan wasu 'yan Najeriya da ba su da fahimta addini har gori suke wa 'yan Nijar ko idan aka ce mutum ɗan Nijar ne sai ga ana mai gani gani ko da musulmi ne ana sallah da shi ai ɗan Nijar ne oh, ɗan Nijar ɗin nan ɗan Nijar ne ya yi iyaka a ce nijar ƙasa mai talauci nijar ƙasa mai talauci malam da allah ya tashi sai ya kwararo musu man fetur ta wannan gefen masu har su san mana wani man su ne ma za kwararo da shi arewacin ma ana aiki da shi man su arzikin nawa ne ne na allah ne idan yau babu gobe ana iya mai ana iya samu inda zaɓi za a bamu a ce da haɗa mu da nijar da a haɗa mu da inyamurai don Allah mai zai kai mu zaɓen inyamurai saboda Allah ba mu da wani abu we have nothing in common babu shi in kana neman greediness in ka samu wa'in mutanen ka tsaya nan mutum mai mugun mutum wanda ba rayuwar shi ba abin da ya sani sai kanshi sun hana ƙasar ci gaba sun hana ta zaman lafiya duk abin da ake mai kyau sai sun yi mummunan shi matsaloli iri-iri yau rigima yau daban rigima gobe daban ana ganewa ai daga cikin mutanensu ne wani ya zo da constitution na najeriya ya zo da shi house yana daga this constitution can never give us peace this constitution can never give us kaza can never eh, give us progress this constitution kaza kaza ya gama ihunsa ya zauna in dai ba a yi maka yadda kake so ba ba za a zauna lafiya ba mutanen Nijar fa yanzu da yawa nan cikin mako wanda yana dangi a Nijar eh wani ya aure daga Nijar da ka je za ka iri rayuwar mu iri rayuwar su za a iya samun dan bambanci wanda ba a rasa ba ko a Najeriya ai akwai bambanci mutumin katsina in ka je al'adun mutanen katsina daban al'adun mutanen kano daban al'adun mutanen sokoto daban wannan ai ba ba wani abu bane ko wasu al'umma suna da yadda suke kuma haka larabawa suke amma kai da ka ga mutanen Nijar ka san yan mu ne ana ganewa ai da kaga mutanen Nijar ka san ƴan uwanmu ne amma da kaga inyamurai malam ka sani in dai ba musulunta suka yi ba ba ta inda za mu haɗu babu ta inda za mu haɗu saboda wasu irin mutane ne masu son zuciya fiye da yadda baka tsammani duk a ƙasar nan ba mai son zuciya irin nasu haka suke kuma bature ya gano haka inda ko da aka tashi bada mulkin ƙasar nan hannun suwa aka bada su waye al'amura ya dawo hannun saboda an san ga wanda in an bashi a hannunsa zai banta laye ba saura shi ko wannan in aka bashi to lallai akwai matsala su kansu turawan sun gane haka suka zo kuma suka haɗa mu da su saboda mugunta aka haɗa mu da su to kaji ka je ka tadda su gaba ɗaya ba mutum ɗaya da ba nasu ba ba yadda za a ce ka je ka ga bai rabe da shago bare kuma bahaushe a kasuwarsu gaba daya mu ko mu ma sai su kwaci building material gaba daya su ne wajen katako gaba daya su ne wajen kayan mota gaba daya su ne duk da mu ɗin ma malam malam jagorancin mu sai dai wasu su tan mutane ne malam sai dai hakuri Allah akwai gyara a amma duk da haka ya kamata wani abu mutum a taka mashi burki eh haka kawai a samu gwamna ya zauna ce wannan kasuwar taku muna son shago kaza kamar yadda muka ba mutanen ku shago kaza mu ma ku ba mu shago kaza anan ko da ba a bashi ba da yanzu ya ba su sako kenan mun san ba ku ba mu mu kuma muna ba ku shikenan ya dawo kawai ya mana abin da muke so kenan da muka hana su anan dama an bugi biri da rani ya ce me eh to jama'a muna gane wannan ko da gwamna ne zai gaya musu haka muna so ku ba mu rumfuna kaza duk wani abubuwan da ake faɗi arziki na Allah ne da an fara magana a raba kasan nan sai mutum ya ce maka wai ba mu da mai to Nijar ba su fi mu sahara ba Libya ba su fi mu sahara ba wa ke tsatso mai ina imanin ka yake zuwa Allah yake tsatso mai kuma ko da bai ga daman ba mu mai ba ba zai hana mu wani abin da za mu rayu ba rabuwa da waɗancan mutanen za mu samu fa'idoji kamar haka duk da Allah ya sa aka raba Najeriya aka raba mu da inyamurai insha Allahu tarbiyyar mu za ta kyautatu don su suka koyar da kidnapping su suka koyar da amrobare abubuwa da yawa su suka koyar su suka koyar da kawo abu fake kwaya a yanzu haka masu ke duk inda kaga kwaya za a kashe ɗan dan Najeriya akan kwaya to su za a kashe kai laifinsu su ban san iyaka ba su suka kawo karuwanci jama'a muna gane wannan munanan ɗabi'u haɗuwar mu da su bai zama alheri ba duk mutumin da zaka yi makwabtaka da shi ya lalata tarbiyya ka bai da amfani don haka da an ce a raba Najeriya ka ce Allah ya sa zama alheri wannan addu'a muke bukata a wurin ka. amma kar ka kawo mana cewa ba mu da man fetur idan za mu zauna man fetur ko galan galan muke samu da kyar mu dai rabu da waɗancan mutanen mu zauna lafiya eh ai bisa kaddarawa babu shin shin ba za mu rayu ba eh abinda da muke da shi in muka ba da shi ba za a ba mu man ba malam dan akuya guda mu ce kaza za mu sayar ba dole abin mu hankali ba saniya kaza ba maganar dariya ba ne kai ta kama da manka in ta kama da saniya ta in ta kama da tunkiya ta in ta kama da akuya ta mu tafi ma mu ai ba hoshe ce ka yadda kwallon mangwaro ka huta da me ka huta da kuda yanzu idan muka sallame su ya suke ciki ina ruwan mu Eh? da aka matsa cewa a raba sudan ya aka yi an fitina turawa sun fitina inda <clears throat> kudancin sudan din ba komi yunwa ce sun zama ma waɗannan liability kuke sha ko da ba za a ce a raba su ba amma da aka ga suna da abun kwalkwala bari a raba su da musulman yankin da musulman suke musulman su ci gaba da shan wahala da yake Allah musawwir ne mai tsara al'amura ne sai ya sanya man nasu ba za a iya fita da shi ba sai an biyo ta cikin ruwan waɗannan a wuce suka ce in za a bi da wannan man naku za a biyo ruwan nan a wuce sai mun raba daidai idan ba ku yadda ba ku je ku zaga ta wani wuri suka ce sun yadda har yanzu dai eh eh an daina takama da mai a duniya to mu abin da muke faɗa wa mutanenmu kullum imanin al'ummarmu shi ya fi damun wato karka ta'allaka cewa wane yana da kaza in na rabu da shi na shiga uku baka da Allah eh wane ne arrazaku ba shi ne Allah ba jama'a imaninmu ya zauna Allah shi addinin mu shine gaba mu duk abin da zamu yi addini shine me shine gaba don mun san cewa jiya an karanta aya nan kuma mun ji ma'anarta da mutanen wani gari za su imani su ji tsoron Allah Allah ya ce da mun buɗe musu albarka daga me daga ko ina ashe abin daga wane ne daga Allah ne daga Allah ne to tunda abin daga Allah ne duk mutumin da zai zo yanzu idan aka ce an kori inyamurai sun koma bangaren su misali duk wanda zai zo nan sai mun mai ka'ida mu caje shi mu tabbatar bai zo mana da kwaya ba ina ga jihar jigawa ce ta na ɗaya ko a shan kwaya shekar nawa ne 2000 nawa kai ka san akwai kaidi a cikin wannan saboda tuttuko kwaya suke yi jama'a muna gane wannan duk inda suka samu lungu ƙauye za ka je ka ga inyamur ya buɗe kemis akwai magani na fili akwai na uwar daka za a tambaye ka wanne kake so na nan kake so shago ko na uwar daka sun koya wa matasan mu shan shan kwaya ashe kaga sun zama mana annoba wannan makamin kanshi ana zargin suna da hannu wajen shigo da shi saboda tsare-tsaren da muna da tsari yanzu ko mun koma ba mu da kan gado duk wanda ya ga dama zai shigo cikin mu ya cutar da mu kuma ya tafi abin shi yanzu ka isa ka je yankin su suka haka me ka isa ka yi a yankin su me ka isa gwamna da kansa bai jin kunya gwamnan ɗaya daga cikin jihohin su bai jin kunya ya kwashe mutanen mu ya mai da su daji irin kara din nan ta dabbobi ya mai da musu ita daji ba a dade ba duk aka bi su aka kashe aka kashe shanu kamar ya aje su ne don a kashe su ko abin da aka yi shi idan mutum zama na da shi ba amfani wannan aure a rabu mana ko ba haka ba jama'a muna gane wannan ku sa imanin ku Allah shine ar-razzaqu idan muka rabu da su babu abin da zamu rasa daɗi nake ji in ji ana magana cewa ƙasar nan za a raba ta sai in ji daɗi Allah ya sa a raba kuma Allah ya sa zama alheri Allah ya sa in yamare su fara tafiya wanda zai bi su ya bi su wanda zai zauna da mu ya zauna da mu dan iya yankin nan namu ya ishe ni yawo yanzu daga nan in ka buga ka buga nan ka dan buga wuraren adamawa ka dawo ai ka yawo ka buga wuraren katsina kano mai duguri. ai ka yawo bai ishe ka ba in kana da kuɗin ka hau jirgin sama ka falla wata duniyar ya ishe ka ka zauna lafiya to dole ka zauna da mutum ba bukata haka malam ko lalata za a yi abinda ba wani na kirki ba sai kaga an gwada mana mai bambanci ko kwalla aka zo ana yi da najeriya da wuya ka ji an kira sunan mutanen kuma ba su iya bane su din za su baibaye gurin da cin hanci da rashawa to komi haka suke ma bala'i duk sun cika makarantun firamare to kaji ce wai ba mu da mai man me alhamdulillah Kwarai kuwa kuma wallahi wannan ba karamin arziki bane da ake bukatar shi a duniya ana ganewa ai ba karamin arziki bane abin da ya faɗa na man gyaɗa din nan da ja abin nan e man kuli nake so in ci man gyaɗa e man gyaɗa daban da man kuli daban a'a ku yi hakuri kuna ji ana mai da man kuli yanzu dai kun fahimci karatun da kyau akwai man gyaɗa sai kuma a mai da shi man kuli man kuli ba sai an bigitin kuza ba eh mai in ka je kasuwa ce maka wannan man gyada wannan man kuli kudin su daban-daban to na sake muku <laughs> na to abinda muke cewa yanzu jama'a idan Allah ya sa yau e daga gyada ne to idan Allah ya taimake mu yau jama'a kuna ji idan za mu lissafa nan har sai gobe muna da abubuwa ko wato lokacin da aka rabun ne basira za ta zo mana mutum zai gane amfanin akuyarsa mutum zai gane amfanin gonarsa zai gane amfanin bishiyarsa zai gane amfanin ƙasarsa zai gane duwatsu da Allah ya ba mu shi suna da amfani arziki ne ga su kwance ba za ka ce a banza ba amma dai ga su kwance duwatsu ba duk abin da Allah ya baka kai malam Allah ta'ala adili ne wasu sai ba su ba ko kwabo sai ba su kwakwalwa irin turawa sai su yi amfani da kwakwalwar su ku rika ciyar da su da kwakwalwar za su yi amfani ku ku ciyar da su ba haka ake ciki ba a duniya wasu kuma Allah ya ba su arziki amma ba kwakwalwa kamar laraba wannan haka za ka gansu ga arzikin kwance amma ba basira yana ba da ilimi amma ba a ba da na Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi to jama'a muna ayar da za ta yi bayani akan buɗe aljihu domin daga cikin abin da ya taimaka wa wannan addini namu ya kawo inda muke wallahi wasu mutane ne suka saki dukiyarsu suka yi aiki tukuru sai addinin ya kawo gare mu mu ma in muna so ya kai ga wasu sai mun yi haka imamu shankiti a cikin littafin sa adwa'ul bayan fi idahil qur'ani bil qur'an yake cewa faɗin Allah ta'ala man zallazi yuridu Allah qardan hasanan wa zai ba Allah rance kyakkyawa fa a lahu adafan kathira Allah ya ninninka masa kaga Allah ya ce zai ninka masa ninkin ninki? sai dai lam yubayyin huna qadar hadhihi al-adaf al-kathira Allah bai bayyana mana yawan ninkin ba ko ya faɗi cewa ya zai ninka ninkin baninki sai dai Allah ta'ala ya bayyana fi mawdi'in akhar a wani wuri daban ya ce an na ta bulugu saba a za'afin ya kai ninki abu ɗaya za ka bayar Allah ta'ala ya baka ɗari bakwai yake cewa matsalul lazina yunfiquna amwalahum a wani daga nan fa sai ya ce idan ba Allah ba wa za ka bada abu ɗaya baka ɗari bakwai eh? duk ribar duniya ba a haka ba su kai haka nan wannan sai Allah Allah ta'ala ce misalin waɗanda suke ba da dukiyarsu saboda Allah suke ba masallaci suke ba makaranta suke ba da'awa suke ba ayyukan addini su fitar da dukiya su bada wajen aikin addini sai yake cewa waɗannan mutane kamar misalin ƙwaya ce guda ɗaya da ka shuka a ƙasa da ta tashi tsurowa sai ta yi tsurowa guda bakwai ta fitar da zangarniya guda bakwai kowace zangarniya ɗaya tana da ƙwara ɗari a jikinta kaga ya zama ɗari bakwai ɗari ɗari so bakwai ya zama nawa ɗari bakwai kai banda ɗari bakwai ɗin nan ma in Allah ya so wallahu yudha'ifu liman ya sha'u Allah yana ƙara ruɓanyawa kuma ga wanda ya so saboda me yace haka wallahu wasi'un alim domin Allah mayalwaci ne wasi'un Allah wanda ya san Allah wasi'un ne ashi kenan wallahu wasi'un alimun Allah mayalwaci ne mai yalwa arziki ne Allah masani ne don haka kama Allah shine mafita idan Allah ya ce ku zo ku yi kaza zan muku kaza malam ku yarda da Allah ku yi kaza din in dai ba ku yi da niyyar gwada Allah ba to ko Allah zai gwada muku shine Allah mun shi Allah ba a gwada shi in ka ce bari in gani da gaske yake to fa ba abin da za ka gani amma in kai imani kai din wallahi Allah zai gwada maka shi Allah din ne eh to kaji al-imam ibnu kathir a cikin littafinsa tafsirul qur'anil azim Ya ce faɗin Allah ta'ala man zallazi yuridu Allah ƙardan hasanan fa idaifahu lahu da'afan kathira yahuthu ta'ala ibadahu ala infaki fi sabilillah Allah yana kwaɗaitar da bayansa akan ciyarwa saboda Allah wa kad karrara ta'ala hadhihi al-aya fi kitabi al-aziz fi ghairi mawdu'in irin wannan aya Allah ta'ala ya faɗe ta wurare da yawa man zallazi yuridullah wa zai ba Allah rance wa zai ba Allah rance wa zai ba Allah rance jama'a duk mutumin da ya koma ga Allah bai kulla wani abu a wannan duniya ba wato zai yi nadama nadama mai girma eh ka ji yadda annabi ya saki wata magana sallallahu alaihi wasallam ya ce man bana lillahi masjidan wanda ya gina wa Allah masallaci guda Allah zai gina mai gida a aljanna wanda ya gina wa Allah masallaci Allah zai gina masa gida a ina a aljanna waye baya son gida a aljanna ai babu shi ko to ka gina masallacin akwai inda za ka iya ko ƙauye ka samu in ba ka iyawa ka haɗa kai da wani ku gina jama'a muna gane wannan ka haɗa kai da wani ku gina idan baka iyawa da kaga ana ginin wannan masallacin ka zo kawo bulo ɗaya ko ƙwarar bulo ɗaya ka kawo bare kila ma arzikin ka ya wuce haka ka ba da wani abu naka ka sa naka ka sa na mahaifinka ka sa na mahaifiyarka saboda ku samu me ku samu aljanna eh kamata ya a ce mutum ya wa kansa tsari wannan dai masallaci yadda muke da manyan ma'aikata ga su a wannan wuri alhamdulillah kamata ya a ce masallacin da mutum ya alakantar da asusun ajiyarsa da wannan masallaci duk wata duk wata a ciro dubu goma ko ashirin ko hamsin ko ɗari daga albashi na ya shigo asusun wannan masallaci ga dai kawo nan yi mutum yawa kansa haka waɗanda ba mu ba haka suke yi wai sai mutum ya ce maka wai ana aiko musu kuɗi daga ƙasar waje wai daga ƙasar waje malam zuciya suka fi mu ana ganewa ai su suke aiki da alƙur'ani a wasu wurare mu ba mu yi ba alƙur'ani ya ce wani wata awanu alal birri wata ta'awanu alal Allah ta'ala ya ce ku yi taimakekeniya akan taimakon juna da kuma ainihin gina tsoron Allah wa ta'awanu alal birri wa taqwa Allah ya ce mu yi taimakekeniya ko akan duk wani aiki na alheri don Allah mu musulmi muke taimakekeniya ko su a masallaci a nan ake taimakekeniya ko a coci a can ake yi nan ne za a karɓi takardun yara mutum ya je yana neman aiki yadda ka san shi kansa yake nema mawa alhali membansa na coci yake nema mawa yayi da gaske sai an samu amma mu fa a masallaci ana yi ba a yi mu'uzami sai abin da baka rasa ba nadir wa nadiru la yukas mun yi rauni ni da suke yi mu ne Allah ya umarce mu da mu yi in dai aiki mai kyau ne da ɗan uwanka ya kama ka dafa masa a ce maka misali irin wannan masallacin yaro nawa ka kai makaranta ya zama injiniya yaro nawa kuka kai makaranta don ya zama malamin musulunci zo a yi amfani da shi a da'awa yaro nawa aka kai shi ya zama lauya yaro nawa aka kai ya kaza yanzu wannan magana ma da nake wani yana ganin ta kamar bambaran ban ya kamata masallacin yana da kuɗi a cikin asusunsa ya yi aikin ya kashe ya kashe har kuɗin ya rage a ware na kai yara makaranta a ware na biya ma wanda ba su da kuɗin jarabawa a ware na wanda za su yi kaza a ware na wanda za su yi kaza jama'a muna gane wannan masallacin nan ba zai iya haka ba al'ummar da ke sallah masallacin nan ba za su iya haka ba za mu iya yi amma mun koyi wata tarbiyya mara kyau wai idan an tashi neman taimako kowa sai ya karkata inda kananan kuɗi suke naira hamsin naira ɗari sai ya dauka ya ba Allah saboda an mana wani karatu mara kyau wai ka bada kalilan Allah baka kasiran a ina ya faɗa ka baka fahimci maganar ba ka bada kasiran Allah ya baka aksaru idan ka bada kasiran shi Allah ta'ala in ya tashi baka zai baka aksaru ne ba kasiran zai baka ba aksaru zai baka jama'a muna gane wannan don haka a daina raunata ku da irin waɗannan kalamai eh Allah ya dora mu kan daidai so don haka nan Allah ta'ala ya ya kwadaitar an samu hadisi na Abu Huraira Allah ya kara masa yadda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yake cewa Yanzu lullahu sama'i fis sama'i dunya li idan tsakiyar dare yayi Allah yana sakkowa saman duniya wa thuluthul layli akhir da kuma sulusin dare na karshe wato one third na dare na karshe dare in ka kasa shi uku tuku yankin karshe Allah zai sako nan saman duniya sakowa da ta dace da Allah fa ya kulu yana cewa man ya da uni fa astajibu lahu waye zai roke ni in karɓa mashi ina mai bukata in biya masa kai kuma ka wajen boka wani ma bokon ya baka ajiya ƙwarya wai boka sai ce mutum ya shiga ɗakin sa tsirara ya rike ƙwarya haka har safe ka idan mutum bai share masallaci ba sai ya share gidan giya wannan azaba ce ai haza ta'zib eh ka rike ƙwarya haka idan sauro yana cizon ka zaka sosa ne eh, wannan ba wahalarwa ba ne wani boka ya ce mushi saboda kawai yana so ya dambe ya buge dan uwan shi sai boka ya ce zai sa hannunsa a kabari ya kwana shiga makabarta da daddare wani abu ne wanda ya kamata in ba dole ba amma mu ce cusa hannunsa a kabari eh kawai malam boka irena kai ce sai ka je ka tara da mahaukaciya in dai ban da rena ka ya ga cewa lalle wawa ne kai yanzu don Allah mutumin da aka tura shi wurin mahaukaciya mai aka mai da shi fi sabilillahi bayan gashi Allah ya sauko da daddare ya ce faɗi matsalar taka in biya maka faɗa in karɓa maka kana ta bacci da gurnani in dai kana iya kwana da ƙoƙo da ƙwarya a hannu ai kana iya sallar dare eh, ko ba haka ba an baka rukon ƙwarya tun daga karfe karfe 8 na dare har gari ya waye nan kuma an ce ka tashi daga kamar hudu ko ukun dare wane ya fi sauki na Allah ya fi sauki nan kuma kai alwala kai sallah cikin tsafta kai sujada ga Allah ka kusanci ubangiji ka gaya mashi matsalarka ka koma kai baccinka a kira asuba ka je kai sallah wane ya fi sauki Allah ka ɗora mu akan daidai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah yana kira ina bawa na mai kira na mai roƙo na zan karɓa mashi aw yas'aluni fa udihi ina mai roƙo na wata bukata in biya masa summa yaqulu daga ƙarshe sai Allah ya ce man yaqridu ghaira adimin wala zalumin wa zai bada rance ga wanda baya rasawa kuma baya zalunci mm. duk duniya in ba Allah ba wanda yake ɗauka wannan siffa sai Allah baya rasawa kuma baya zalunci sai Allah mm. ba da za a ce na Allah ya ƙare mala akwai da ake zuwa banki ba kuɗi sai a ce ka ɗan zauna ana ɗan yin wasu ayyuka ba network a kawo muku wata yar dubara kafin kuɗin su taro a baka saboda kuɗin na karewa ana rasa kuɗi ana ganewa har ma a kira wani branch amma na Allah fa Allah ya ce wa zai ba da rance ga wanda yake ghaira adimin ba radda Allah yake rasawa wala zalumi kuma baya zalunci wannan hadisi kaje ka duba sahihu muslim hadisi na ɗari da 758 ka duba sahihul jami'i sagir hadisi na ɗari ɗaya 8166 Allah ta faɗin Allah ta'ala da ya ce kardan hasanan bashi mai kyau an samu ruwaya daga Umar da sauran magabata suka ce ah, wa huwan nafaqatu fi sabilillah shine ka bada dukiyarka saboda Allah wa huwan nafaqatu alal iyal wasu malamai suka ce a'a ka ciyar da iyalinka wasu suka ce shine a tasbihu in ba ka da abin bayarwa kai ta cewa subhanallahi walhamdulillah jama'a muna gane wannan a irin wannan gaba idan aka zo ba ma wucewa a yi haƙuri don dole mu ta gaya wa kanmu gaskiya jama'a duk wanda ya shigo masallacin nan in Allah da zai sha'awar masallacin nan haka ne ko saboda zai ga an sa shimfiɗa mai tsafta ba za ka zauna tufafin kai datti ba Ka ga an yi nazafa da aka ce ko tana daga imani idan ka kalli yanayin masallacin nan kasa cewa akwai hidima wanda mun yi bayani a karatun baya a bangaren dizil kawai a sati ana kashe dubu tamanin ka ce zuwa dubu ɗari don ya danganta ne da wuta idan ba wuta za a iya kashe fiye da haka fa habbaza mutum ya rika aiko diesel din jama'a muna gane wannan a rika aikowa da shi ko kudin na san masallacin nan bai rasa mita na wuta ka karbi lambar mita kana zirawa masallaci kati kar ka ce sai alhajin birni ka sa katin dubu ɗaya ka sa na dubu biyar ka sa na dubu goma ka rage wa masallaci nauyi jama'a muna gane wannan ba laifi ka zo ka ce ma'aikatan masallaci guda nawa ne zan ɗauki nauyin kaza a gaya man albashin su zan rika aikowa duk wata ka rage wa masallaci mai nauyi akwai ayyuka da yawa da masallaci yake yi kowa ya kalli masallacin na ya san kwamitin masallaci ba dare ba rana ana ayyuka da yawa kuma masallacin da ka shigo ka san ya samu ci gaba to wannan ci gaba fa ba zai samu haka nan kyauta ba dole sai an kashe kuɗi ake yi kuma mu ne musulmai kuma mu ke sallah masallacin nan yanzu ga mu zaune cikin masallacin cikin natsuwa muna amfana da karatu da karantarwa ko ba haka ba to wannan amfana da muke sakamakon wannan al'amura ne da aka tsara dole sai da aka siyo na'ura abin magana dole sai da aka siyo abin da ake ce amsa kuwa loudspeaker ko amsa kuwa dole an samu abubuwa da yawa ya jama'atul musulmi abubuwa kana ganin shi kaɗan yana iya zama sanadiyar tafiya ka aljanna kai dai in za ka yi aikin ka tsarkake zuciyarka ga yanan an sanya maka account ɗin masallaci baro baro ko babu wanda baya gani kai saving account din masallaci a wayarka lokaci bayan lokaci kana jeho masallaci wani abu kar mu ɗauki abin da wasa kar mu dauki abin da wasa mu yi da gaske mu kuma ba abin muhimmanci hakika masallacin nan da muke ganin sa kar mu ɗauka gwamnati ke daukar nauyin sa duk wanda yake ganin masallaci yana dauka gwamnati ko wasu 'yan gwamnati yana kuskure ba gwamnati ke daukar nauyin masallaci ba mu al'umman musulmi abinda za mu taimaka da shi da shi masallaci yake tafiya don haka da fatar 'yan uwa za mu dage wajen ganin mun ba wannan masallaci gudunmuwa domin ayyukan sai rika ci gaba ayyukan masallacin ya rika samun ci gaba domin idan Allah ya hore to za a yi ayyukan da suka fi haka jama'a muna gane wannan idan Allah ya hore za a yi ayyuka da suka fi haka kuma kullum idan kuka sa zuciya za ku yi wani abu wallahi tallahi za ku yi abin da ma ku za ku yi ɗaya Allah ya muku tara sai a ga kun abu goma ana gane wannan ai ku guda ɗaya kuka yi sai Allah ya muku tara da kun cicciba sai Allah ya sa muku hannunsa sai ya ɗaga. sai aikin ya yiwu sai ku yi ta mamaki da fatan kowa zai ƙara duba aljihunsa ya taimaka wa masallaci da wani abu ko ba ranar taimako ba in ka kawo taimako za a karba shine ma amfanin account shine amfanin samun account na masallaci da kuma samun jami'an masallaci mutum ibada wata gudunmuwa ko ya tambayi mai masallaci ke bukata in kawo wannan duk abu ne na alkhairi sannan ga hidindimun da ake ranar juma'a saboda rana ce da take tara jama'a wata rana wannan santa za ta buƙaci yin wasu abubuwa wanda ya fi wanda take yi yanzu nan gaba santa tana iya bukatar ta ƙara faɗaɗa aikinta na da'awa to ko duka wanda za a yi me yake buƙata kuɗi yake buƙata to kuma wannan kuɗi wa zai ba da su mu ne za mu ba da su Allah ta'ala ya sa da mu addinin nan zai ci gaba Allah ya sa muna da rabo wajen taimakawa musulunci da kuma taimakawa wannan masallaci Allah ka sa muna da rabo a ciki Allah tabaraka wa ta'ala a cikin littafin sa mai tsarki ya yi kira zuwa ga bashirance ba domin Allah yana neman wani abu a wurinmu ba domin yana so ya ainihin aje mana ta yadda ainihin zamu zamu amfana Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda ya ce lokacin da Allah ta'ala ya sauke wannan aya wadda Allah ramma ya karanta mana misalin waɗanda suke ce da dukiyarsu saboda Allah yake cewa kamar me ya ce kamar misalin shuka ne wanda ka shuka guda ya zo ya baka ɗari bakwai ko kuma Allah yana ninkawa ga wanda ya so to bayan Allah ya sauke wannan wato sai annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa rabbi zidni ya Allah banda ɗari bakwai ɗin nan ma ina son ƙari annabi muhammad wato da yadda za a yi mu tsira annabi ya yi mana duk wata fada in aikin wahala ne annabi zai sa a rage shi yasa aka rage mana sallah hamsin ta koma biyar yanzu misali an ce in ka bada naira ɗaya za a baka ɗari bakwai ai ka ce ya isa ko annabi ya ce ya Allah a ƙara mun eh domin shi annabi Muhammad ya san Allah mawadaci ne sai roƙa mana Allah ya ƙara Allah ƙara mana akan 700 din nan sai Allah ya saukar da man zallazi yuridu Allah qardan hasanan wa zai ba Allah rance rance mai kyau fa yudaifahu lahu ata'afan kathira Allah ya ninka masa ninkin ba ninkin da yafi 700 ana ganewa kaga yanzu kenan wannan shine mai ƙarin kenan ɗari bakwai an faɗi iya abin da za a bada nan kuma an ce a za'afan kasira ninkin ba ninki annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce rabbi zidni ya allah a ƙara ƙara min dai eh a ƙara ƙara min ya Allah sai Allah ta'ala ya ce inna ma yuwaffas sabiruna da bighairi hisab Allah ta'ala ce daga waccan aya an rufe tunda Allah ya ce a da'afan kafira to an riga an gama sai dai wanda aikin da ya fi wannan lada shine haƙuri saboda wanda Allah yake biya albashinsu ya ba su ladarsu baya kirgawa kan fatowa yake zuba masu haƙuri ne Allah kaɗai yake musu haka inna ma wafa sabiruna masu haƙuri akan sallah a kira sallah da ruwa da hadari su je a zo idi su je a zo azumi su je a zo aikin haji su je su ciyar da mata kullum kuɗinka kana gani kullum kana bada kuɗinka kana haƙuri kana bada to in kai haƙuri kai ta yi idan Allah ya tashi biyan ka ba zai kirga ba inna ma wafa sabiruna ajrahum bighairi hisab Allah ta'ala ya cika mana ladanmu wannan aya tana cikin suratu zumar aya ta goma hadisin ko yana cikin sahihu ibn hibban hadisi na dubu hudu da dari shida da arba'in da takwas wa qauluhu fadin Allah ta'ala wallahu ya qabidu wa yabsud Allah ta'ala shine yake wato ainihin Allah shine yake dunkule arziki ya rike bai ba mutum ba ko ko ya shimfiɗa masa arziki ai an fi la tubalu ku ciyar kada ku damu fallahu huwar razzaqu Allah shine mai azurtawa yudayyiqu ala man yasha'u Allah yana kuntata arzikin wanda ya so min wato min ibadihi cikin bayinsa sannan wa yuwasi'u ala akharina Allah yana yalwata ma ainihin wasu wasu mutane sannan lahul hikmatu albaligatu fi zalika Allah ta'ala yana da hikima wadda ta kai kololuwa a cikin wannan wa ilaihi turja'una kuma ga Allah za a koma ranar tashin alkiyama tabbas karatu akan taimako saboda Allah kusan yanzu ne muka fara idan Allah ya kai mu gobe za mu yi magana akan wannan sannan mu wuce aya ta gaba don wannan gaba ce da muke buƙatar mu ta da falalarta da amfaninta wala Allah ma yunkura mu iya ɗaukan addinin nan namu da kanmu ya huta da bara fatan da muke a ce an wuce lokacin da za a ɗau nu ana zagayawa insha Allahu kuma za mu kai haka da izinin Allah a ce masallacin nan ya kai yana da jari